Tun ziyarar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Muna Najeriya a Agustar 2015 ya nuna kwarin gwiwar Najeriya da take mafi yawan jama'a Afirka da zama mafi yawan bakar fata a duniya za ta shawo kan cutar shan inna. Daidai watan Agustar nan an samu shekaru hudu cif da zuba ido ba tare da samun cutar ba, duk da yadda kalubalen tsaro ya kawo cikas wajen rigakafi a yankunan da Boko Haram suka fi addaba. Jami'in yaƙi da shan inna na hukumar lafiya matakin farko na Najeriya Dr. Usman Sa'idu Adamu ya zayyana hanyoyin hanyoyin da jami'an suka bi har aka samu cimma nasarar. Tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta ko ina a ƙasar nan. In fact har ma masu ba da maganin gargajiya su ma muna kiran su faɗakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take. Ka gane wato ainihin za ka ga kafar mutum ba ƙarfi a kafar da kuma zazzabi. So muddin muka samu wannan za mu tura jami'an mu a ji a ɗauki wato ainihin samples bayan gari da sauransu a ji a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ba. rashin mai da hankali tun farko kan cutukan da aka sani irin zazzabin cizon sauro daga masu bada tallafi na duniya ya kawo kyamar rigakafin shan inna da wasu suka fassara da makircin yahudawa na rage yawan jama'a manyan malaman islama irin su sheikh abdullahi balalau na gbs sun dage wajen wayar da kan jama'a musamman ma bayan wani taro kan shan inna da suka halarta a daular larabawa hikiman mai alfarma sarkin musulmi ya dauke ni tare da wasu maluma irin su malam karibullahi nasiru kabara a gefen ɗarikan kadiri. kadiriya da waɗansu kuma daga cikin gefen 'yan tijjaniya ga mu da ni da akwai sakataren ƙungiyar izala malam muhammad kabiru gombe akwai dr abdullahi salih pakistan wanda daga nan muka tafi an gabatar da jawabai mun saurara an samu wasu manyan maluma daga kasar saudi arabia kuma bankin musulunci islamic development bank sun zo babban abin da ya kara mana haske a wannan taron shine da mun ɗauki ishu ko matsalan polio a matsayi ne da kawai turawa suke kawo magunguna kyauta me yasa ba za su ba mu maganin malaria ba dukkaninmu muna da wannan tunani amma a zaman sai muka ga tara kuɗi ake yi don ma a sayi maganin polio mai kuɗin kwamfuta bill da shi da jama'arsa su ma sun do sun kawo kuɗin su sannan ƙasashen musulunci kamar abu dhabi suka ba gudumawa kusan miliyan 125 na dala bankin musulunci shi ma ya kawo gudumawa mai yawa da kuma ya za a taimaka wa ƙasashen musulmai a tabbatar da wannan cuta babu shi da yawa daga cikin malamai da suka fito daga ƙasar saudi arabia sun yi bayanai da karantarwa to kaga wannan ya canja mana tunaninmu da lissafinmu cewa abin a sai ba haka yake ba. Daraktar Hukumar Lafiya ta Duniya a Afirka, Matshidiso Moiti, ta buƙaci takatsantsan don har yanzu Afghanistan da Pakistan na da cutar ta shan inna, da take ganin cutar na iya sulalowa zuwa Afirka. Tun shekaru 40 da suka wuce da aka samu nasarar kawar da cutar agana, sai bana aka samu nasarar kawar da wata kwayar cuta gaba ɗaya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.